الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yau hudu ga watan ramadan shekara ta dubu hudu da da arba'in hudu, wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu, muna karatu a cikin suratul an'ami jiya mun karanta آية الله Allah في sarki yake ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي آتنا تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لأنهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قال الذي كرم سامنا آية الكتاب قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. don kada ku ce inna ma'un zilal kitab kawai an saukar da littafi ne ala ba'ifatai ne ga ƙungiyoyin nan guda biyu min na a gabaninmu wa in kunna an dira fatihim na ƙafili kuma mun kasance ba mu iya karanta abin nan da suke yake cikin littattafan su ba أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب وكما ma مما دا saukan mana da littafi لو كنا أهدا منهم da mun zama shiryayyu fiye da su faƙar akun bayyanatun min rabbikum haƙiƙa dalili ya bayyana zuwa gare ku daga ubangijinku wa hudan wa rahma da kuma shiriya da rahma faman azlama mimman kazzaba bi ayatillah wane ne ya fi zalunci fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah wasu dafa an ha kuma ya kau da kai gabarinta da yadda zillazi na ya da sannu za a sakanta wa waɗannan da suka kau da kai an ayatina ga ayoyinmu su al'azabi mummunar azaba ma kanu ya sakamakon kau da kan da suka yi Allah madaukakin sarki yake wato yake ƙara mana bayani akan cewa kafirai na ƙuraishawa da Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu tsarin addinin ya gaya musu tsarin addininsa cewa ga abubuwan da suke haramun ga abubuwan da an cike halal an yi umarni da su kuma ba su kaɗai aka ba wa irin wannan littafin ba na alƙur'ani an ba wa annabi musa ma tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan suna so su je su tambaya su ma kuma littafin da aka ba su littafi ne mai albarka wanda akwai shiriya a cikinsa kuma shi ne silar wanda duk ya yi riko da shi al'iyaita kaɗan zan a cikinsa allah zai masa rahama Allah ya ce ya ba su wannan littafin ne an ta kunu don kar ku ce ba na yankan hanzari kar a zo rana alkiyama a tambaye su me yasa ba su yi imani da abin da Allah ba za su iya cewa inna ma unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina ai kawai an saukar da littattafai ne an saukar da littafi ne a ga ƙungiyoyin nan guda biyu da suka zo gabaninmu su ne yahudu da nasara don karfe a ranar alkiyama allah ya tambaye su me yasa ba su ba allah ba za su yi su ba a saukan musu da littafi ba an saukar da littafin ne ba nasu ba ne kawai na banu isra'ila ne da kuma nasara masu bautar wato masu cewa annabi isa Dan allah ne kawai su aka saukar wa da littafi min na tun gabaninmu wa in kunna an dirasatihim lagafilin? kuma dalilin su na biyu uzurin su na biyu bayan ba su aka sauka wa littafin ba kuma za su ƙara cewa ai uzurin su shine ai ba su iya karanta littafin da wato aka sauka wa da yahudawan ba wa in kunna an dirasatihim lagafilin? ai ba mu iya karanta ba saboda an saukar ne da wani yare wannan Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana abinda da an kyale wato larabawa da waɗanda ma ba larabawa ba da an kyale su to da in an je lahira suna da wani dalili da za su iya kafa wa Allah tunda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa 'yan adam alkawarin cewa ba wanda zai wa azaba har sai ya yanke masa hanzari da su za su nema hanzarin da za su samu za su wannan hanzarin za su yi da na alkiyama shi ya sa sai Allah subhanahu ala ya yanke musu hanzari ya turo manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ba shi littafi da kuma ya tashi ba shi littafi sai ba su littafi da yaran su duk dan a yanke musu hanzari dan mai saboda kar su je lahira sai ba a sauka musu da littafi ba to gashi nan an saukar da alkur'ani. in kuma an saukar da wani yaren da ba na sauran ce to ai wa yin kunna an jira su ilim da ai ba za su iya karantawa ba sai aka kawo su da yarensu aka kawo su da su kuma sauran al'ummatai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci maza Allah salama da ya kira su da alƙur'ani kuma aka wajabta wa dukkanin al'ummatai na duniya su koyi larabci yare ne da za su iya su kuma san sakon da Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin alkur'ani ta wannan hanya to wannan shine yankan hanzar ba su da wani dalili saboda a ranar alkiyama Allah ba zai karbi uzurin mutum ya zai ce wai bai imani da Allah ba ya ubangiji ai ban fahimta addini bane ba za a karɓi wannan uzurin ba a ranar lahira wanda kawai za a karɓi shi shine wanda bai taɓa jin kiran Allah ba to wannan shi yana da uzuri wa ma kunna na? hatta na ba sa rasula wanda bai samu sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba har ya kare rayuwarsa shikenan wannan shi babu shi a cikin wannan duk magana da ake shi kuma Allah ce san yadda zai yi shi ya san yadda zai yi da shi amma wanda ya samu ke nan, shi an yanke masa an yanke masa hanzari shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar hatta irin wannan zamanin duk wani yare da ya ci gaba a duniya za ka samu tafsirin alƙur'ani da shi na haka mene an yanke mutane hanzari an yanke musa hanzari ba su da wani dalili za su yi su wa Allah sai ai ba san addini ba auta Kulu ko kuma ku ce lau na unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum ai da mu ma an saukar mana da littafi da sai mun fi su zama shiryayyu ma sai mun fi wato samun shirya sai mun fi aiki da shi kamar yadda mala yake cewa ai waƙaƙa'ana la'allaku وقطعنا لأنكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم قال يكي من ين الله يكي أن ينكي متحنزريني سمو ذكرت كي لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم دا أن سوكر من دا إرم أبن دا أكا سوكر مسو لكنا أهدا منهم فيما أوتوه da mun fi su zama ke yi cikin abin da aka ba su da mun fi zama yi wannan wato wato hanzari ne da mutum zai iya yi idan bai san da abin da aka yi umarni da shi ba idan aka zo aka tuhumce shi akan me yasa da yi kaza ba zai ce ai bai sani ba da na sani ma su su ina ma da aga musu ma ni sai na fi fi ma wanda ya dace sai na fi fi ma wanda ya dace to wannan yankan hanzari ne shi sa Allah subhanahu wataala ya ba su kuma wato a sun kasance su dama larabawa tun kafanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara kiransu ko kafin zuwan lokacin suna cewa Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa wa aqsamu billahi jahada aymani la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahada min ihdi al-umam suna rantsewa da Allah kurewar rantsuwa cewa da za a turo musu da wanda zai gargaɗe su ya koya musu addini da sun zama shiryayyu fiye da duk wata al'umma falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura da mai gargadin ya zo musu kuma bai zama komai a tare da su ba sai suka sai suka ƙara nisanta ma da addinin suka ƙara nisanta daga wayannan annabawan wannan al'ada ce ta ɗan adam al'ada ce ta ɗan adam in bai san da abuwa sai ce ai da na sani da na yi amma ko in ya sani ɗin ba lalle ba ba lalle ne ba haka muke ko da ma mu da yau da gobe a rayuwa wani abin zai taso in ya samu labari bayan abin ya wuce su ce ai da na sani ai da na je kuma lokacin afiri nake amma kuma in da ya sani ɗin ma ba na shi muna da wannan haka dan adam yake to Allah ya mana yi yankan anzari dan kar a je lahira sai ai da an ba su lissafi su da sun kowa ma zan Allah Allah ya ba su lissafi an yanke su da haka wanda ya bi Allah kawai shi ya bi da gaske zai wanda bai ruwa ta ma da gaske ba zai ma da gaske ba zai bi ba Allah subhanahu wata'ala ya faƙad ja'akum bayyinatun min rabbi kuma hudan wa rahma dan haka hanzari ya yanke a gare ku haƙiƙa akun bayyana wato wato hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ta zo muku wa rahma kuma rahama ta zo ga wanda ya bi malam ya ce ai kad akun min Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam? nabiyul arabi annabiyul arabi alquranul azim hakika hujja ta zo muku daga Allah subhanahu wata'ala a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake balarabe ne kuma alqur'ani ya karanta muku da shi ya karanta muku fi bayanin lil halal wal haram a cikin alqur'anin nan akwai bayani na halal da shi shine bayyana ɗin. Wahudan kuma shirya ne lima Ulubi, na daga abin da yake cikin zukata na daga kudurce kudurci shi alqur'ani shirya ne zai shiryar da kai na duk abin da ya kamata a ce ka kudurce ga Allah to alqur'ani zai gaya maka ga abin da ya kamata ka kudurce wa rahmatun min Allah li sannan kuma alqur'ani rahma ne daga Allah ga bayinsa allazina yattabi'unahu waɗannan da suka bi alqur'anin wa yaqtaduna ma fi kuma suka yi kwaikwayi suka yi riko da abin da yake cikin Alƙur'ani. waɗanda suka yi wannan to haƙiƙa subhanahu Allah wata wata'ala ya ba su shirya. shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala yake gaya masu cewa faqad ja'akum bayyinatu wa shakin malamai suka ce albayyanatu anan ana nufin manzon Allah shashin su kuma suka ce albayyana ta ana nufin Alƙur'ani. amma an ka kalla za ku ga to wane ba wane ba wa za ka raba da wani in dai Alƙur'ani shiriya ne to manzo Allah shirya ne in dai manzo Allah shirya ne Alƙur'ani shiriya ne duk su ne an fahimta saboda Alƙur'ani ba wanda a manzo Allah aka saukarwa dan haka abu ne guda biyu ba za su rabuwa ba bai kamar mutum ne zai fi shi ne zai ba alkur'ani ba zai ba annan ba to ai sai na zai ba alkur'ani bai ba annan ba wa ya zo da alkur'ani ai bin alkur'ani ai bin annabi an fahimta ko kuma mutum ya ce zai bi manzo Allah ba zai ba alkur'ani ba to me zai a wato abu ne guda biyu ba za su rabu ba Na haka duk su ne dai bayyana din manzo Allah da alkur'ani su ne bayyana su ne bayyana din sannan alqur'ani kuma shiriya ne a gare su faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma faman azlama mimman kazzaba bi ayati Allah maɗaukakin sarki ce, wane ne fi kowa zalunci fiye da wanda ya karyata ayar Allah wanda fi kowa zalunci shine wanda ya karyata ayoyin Allah subhanahu wataala bayan sun tabbata a gare su, saboda babu abin da yake a zahiri kamar Allah ba abin da yake a zahiri wanda za ka iya gane shi cewa akwai shi kamar Allah don haka tun da dai yake a zahirin da babu zahirin da ya wuce wannan to wanda ya karyata zahirin to ai babu wani zahiri da zai karyata sama da wannan don haka shi yafi kowa karya shi ya kowa karya saboda duk inda mutum ya sai da ka ba zai kalli sama nan ya ce dai ga yadda aka aka samar da ita duk wani bincikensa duk wani tarihinsa duk kokarinsa duk tsaurin idansa ba zai kalli sama ya ce ko su ne da injiniyoyi da waye suka gina koya aka kowa ba yadda zai kuma duk wanda yake a duniya ya san duk wani tsari da sistem da ake da shi a duniya wanda dan adam ne ya san a tarihi an taɓa samun matsala a kansa kai duk wani tsari ma da gani a duniya ɗan adam ya samar matsala ta sa ya samar da amma tsarin Allah da ya na fitowar rana da faɗuwarta da zuwan zafi da zuwan sanyi da waye babu wani tsari da ya kasa a cewar yau wani abu ya zo yau ba a zafi ba a shekara ko ba a sanyi ba a shekarar gaba ɗaya ko ba a damuna ba gaba ɗaya ko kuma yau an waye gari rana ta yi ta makara an samu matsalar na'ura yau rana ba ta fito ba kowa duk babu wani don haka tsarin Allah tsari ne tabbatacce wanda kowa yana inganto duk wanda zai iya karyatawa da rana yake ai babu rana su ba wanda ya fi karya a yi ita kuma halitta Allah ne shi yasa duk wanda ya karyata ayin Allah to ya fi kowa karya ya fi kowa karya so da ya karyata abin da ba wanda yake iya karyata ba wanda yake yi ƙaryar shi waka dafa anha kuma bayan ya ƙaryata ya sau da kai gaban ayar ya sau da kai bai tsaya ya kalla ba malam ya sai ai lam ma ja a bihin rasul sallallahu alaihi wasallama ai ya sau da kai bai amfana da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba bai yi amfani da shi ba walattaba ma arsala bihi kuma bai ba abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi da shi ba wala taraka gairahu kuma bai bar waninsa ba bal sadafa anha bal sadafa an istiba'i ayatil ya kauda kai ga barin bin ayoyin Allah wa sarafan nasa wa saddahum an ya kawar da mutane ga gabarin wannan ayar kuma shi yasa anatin Allah subhanahu wataala yace waman waman waman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa tadafa anha kuma ya kauda mutane daga barinta ya kauda mutane ga barin ayoyin Allah shi ya me maimakon abin ya tsaya iya kansa a'a sai kuma ya dinga jan mutane yana nuna musu cewa wannan abin ba haka bane su bane ya rika kauda su ga barinsa Allah madaukakin sarki yace sanajzi yanzu yazifuna an ayatina su al'azabi da sannu za mu sakantawa waɗanda suke kau da kai ga barin ayoyinmu su al'azabi za mu yi musu azaba mai raɗaɗi su ne waɗanda Allah wata wata'ala yake faɗa ke cewa allazi na kafaru wasaddu an sabilillah zidna lahum azaban fawqa azabi waɗanda suka kafar cewa Allah kuma suka toshe hanyar da ake bin Allah ɗin ba tsaya abin iyakansu ba to da sannu Allah subhanahu wata'ala zai ɗanɗana musu azaba akan wata azaba mana bayan azabar da za su sha a duniya ta wajen wato ƙuncin rayuwa da Allah subhanahu wata'ala zai saka musu domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan duk wanda ya kauda kai ga barin ayoyin Allah subhanahu wata'ala zai yi rayuwa mai kunci fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nasiru yawmal qiyamati a'ma sannan kuma in an je lahira ma akwai wata azaba tana da suna bin baya dan haka duk wanda yake saba wa ayoyin Allah ko da kana ganin sa kamar akwai walwala to ba walwala yake fi ba ba walwala yake fi ba kamar yanda kake kallon wanda bai ba da gaskiya da Allah ba a matsayin matacce yanda Allah subhanahu wata'ala ya ta kutanta su hal yastawi allazina wa ma yastawi wa ma yastawi al-ahya wal amwat ba zai yi wato a daidaita rayayyu da matattu ba yana nufin muminai da kuma kafirai dan haka ka gare ga suna yawo da kafafuwan su ana gani suna magana suna ci suna sha amma a wajen Allah matattu ne to haka kuma wayanda suke saba wa Allah ko da kana ganin su a cikin jin daɗi da farin ciki to akwai kunci da bakin ciki a tare da su Allah madaukakin sarki yace sayyidul ladzina yazikuna an ayatina su al'adabi azabi bima kanu yazikun da sannu za mu sakanta musu da mummunar azaba sakamakon abin da suke kasance suna yi na kau da kai ga barin ayoyin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce bima kanu yanzu da abin da suka kasance suna karyatawa ko suna kau da kai ga barin ayoyin Allah sai Allah ya ce

Allah madaukakin sarki yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika shin me suke jira ne me suke jira ne illa an ta'tiyahumul malaika sai dai kawai suna jiran mala'ikun su zo musu aw ya'ti rabbuka ko ubangijinka ya zo musu aw ya'ti babu ayati rabbik ko kuma shashin ayoyin ubangiji su zo musu Yau ya ya'ti babu ayati rabbik ranar da shashin ayoyin ubangijinka za su zo musu layan fa'unamsan ha rai imaninta a wannan ranar ba zai mata amfani ba lamta kun amanat min ƙwab wanda ba ta kasance ta yi imani kafin wannan lokacin ba au kasabat fi ha khaira ko kuma ta tsorurci alkhairi ga imanin nan nata ta taziru Allah ya ce ku jira inna muntabirun mu ma za mu jira za mu ga suwaye wato za su kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yake cewa hal yanzuruna su wayannan masu karyatawa da ayoyin Allah din masu kauda kai ga barin su shin ba ba me suke jira ne me suke nema na dalili da zai zo musu ba abin da suke jira ya rasulullahi rabu da su abin da suke jira sannan su ba da gaskiya illa an humul mala'ika sai ranar da mala'iku suka zo musu malamai sun yi magana cewa yaushe ne an ta'atiyahumul mala'ika yaushe ne mala'iku za su zo musu shashin malamai kamar yadda ƙurƙubi ya faɗa kuma shi haka ma ya fassara cewa ranar da mala'ika zai zo musu shine wato ranar da mutum zai mutu ranar da mutum zai mutu wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari cewa idan ƙarshen rayuwar mutum ya zo mala'iku suna zuwa su zo filayi su sahun dama da hagun mutum su tsaya su rirrike shi sannan kuma daga bayan sai mala'ikan ɗaukar rayu da suka ce wannan rana ake nufi wanda maza ta sa faɗa ce idan mutumin kirki ne za su da kyakkyawan shiga suna lallacinsa suna ce masa na auliya wa kun hayati duniya wa bil tun a duniya muna tare to in kun tafi lahira ma zuri'a kuma za a ci Allah zai kula muku da ita ana lallacin mutum in kuma kishiyar haka ne za su zo da mummunan shiga da jajayen idanuwa ta kama ta ban tsoro tun daga lokacin zai firgita sai ran ma ya tsintsinke ya shiga cikin jikinsa guri-guri ya mamakale ta haka mala'ikar ɗaukar in yanzu zai jawo ran ya dinga jawo shi ana cizarsa ƙarfi da yaji su malamai suka ce wannan shi ita ce ranar da ba wani abu suke jira ba ma'ana ya rasu lahi rabu da su ba za su yi imani da sai ba sai ranar da mutum ya ga mala'ikar ɗaukar rai ya zo kansu sannan zai imani to shi kuma a wannan ranar ai babu zancen imani domin annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa wato inna allaha yaqbalu tawbata yaqbalu abdi ma Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuban bawa matukar bai zo gargara mana matukar rai bai zo fita ba da haka a wannan lokacin Allah ba zai karɓi tuban mutum ba shafin malamai suka ce ba wannan ranar ba in ma da ita to ba ita ba ce wato ita ce ranar alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda shi ibn kathir akan wannan ya tafi yake magana cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika wa zalika ka'inin yawmal qiyamah yace wannan zai faru ne ranar alkiyama saboda fadin Allah subhanahu wataala da ya ce, waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku su kuma sun yi sahu ya yace to wannan ranar alkiyama ta haka ranar alkiyama kuma wanda ya ji ranar alkiyama ya yi imani ai babu da sai imani babu imani don haka Allah subhanahu wata'ala yana musu tsoratarwa ne yana gargadar cewa kar su bari jikin imani har zuwa ranar da mutum zai ga mala'ikan ɗaukar rai ko kuma ranar da mutum ya ga an tafi da alƙiyama sannan ya ce ya ga tabbas ya ga abin a ce gaske ne da ake faɗa sannan ya zo ya ce bai imani kar su jira wannan illa an ya illa an ta'atiyahu mala'ika sai dai suna jiran mala'iku su zo musu ne aw ya atiya rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo musu wannan shi ijma'in malamai ya haɗu kan cewa ranar alkiyama ranar alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku a wannan ranar sahu sahu suka ce to au wato zuwan wato ubangijinka zai zama ranar alkiyama ba a nan duniya ba a nan duniya ba sannan zuwan ubangiji wannan yana daga cikin abubuwa da wato imani ake da shi kamar yadda ƙwarfi ya ce wannan yana daga cikin almutashabih wanda ba wanda ya ita ya gane hakikanin yadda abin yake kawai sai Allah shi ya san yadda zai ba shi ya sa aka samu irin su da wasu sun wasu suka ce wannan ma babu wani zantance ai inda ya kaji zuwa to wani abu ne zai zo ga kuma yadda ake zuwa kamar yanzu a ce wani ya je wani waje ai ana gani saboda sun sifanta Allah kamar da wani abu sun sifanta Allah da tunanin su shi kuma abin da ake yawan faɗa shi ne wato haɗuwar suna baya lazamta kamanceceniya wato dan abu sun haɗa suna ɗaya to baya nuna dole sai sun zama iri ɗaya dan an ce inna allaha sami'un Allah bai ji ne kuma kace wai dole sai irin jin da ka sani to ai Allah ya ce ne ta kana din ne Allah bai kama da kowa da komai ba ba wani abu da ya kama da shi to tunda ka ji an ce Allah mai ji ne to shi ma jin ba wani kulaisa kana jin ne an fahimta to shi ma zuwan da ubangiji zai yi shi ya san yadda zai yi kai dai imaninsa Allah zai zo da mala'iku sau sau shine kawai abin da ya shafe ka shine iya abin da aka ɗora maka shine iya abin da Allah subhanahu wataala ya ɗora maka da akwai da sai a kwatar dama a ce za ka jirgizu ko wani abu sai duk babu wannan saboda ba wannan ne naka ba ba wannan ne naka ba kai abin da ke gaban ka ne Allah zai zo ranar alkiyama ya zai zo wallahi ban sani ba amma dai na yi imani tun da ce zai zo zai zo suke da haka waje a auya ce rabbuka ko ranar da ubangijin kabir ita ce ranar alkiyama ita kuma wannan ranar ita ma imani babu shi dama an riga an gama imani saboda ana maganar wanda ya yi ne sosai wanda kafin ya ga abu shi ne amintacce amma wanda bayan ya za abu to ai zancen ya amince bai tashi ba an fahimta ai ga shi ya gan ai ga shi ya gan yanzu amincewa dole ce amincewa ta dole ce aw ya ce ba'du ayati rabbik ko kuma shafin ayoyin ubangijinka su zo malamai sun tafi akan cewa wato ya ce ba'adu ta rabbi shafin ayan ubangijinka su ne wato manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda yana farawa ne daga hudowar rana daga mafaɗarta daga hudowar rana daga mafaɗarta wannan shi ne ba'adu ta rabbi shafin ayan ubangijinka hadisi ya tabbata cikin sayi hulbukhari babin da ya yi a kan tafsirin wannan ayar an karɓo daga musa ibn ismail daga abdulwahid shi kuma ya ce haddasa amma haddasa abu zura an abi huraira daga abu huraira allah ya tsara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah tsara tabbata a gare shi ya ce la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta hudo daga mafadarta fa idza ra'aha an-nasu da zaran mutane sun ga rana ta hudu ana ta gaya musu cewa akwai ranar da alƙiyama za ta tashi wannan tsarin da kuka Allah ya yi rana tana hudowa daga mafa'o na hudarta daga gama to wata abin zai canza ku yi imani da Allah bawa wani lokacin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'a annasu da mutane sun ga rana ta dawo ta inda ta fadi amana man man alaiha duk wanda yake duniya zai ce mun yi imani da Allah shi kuma Allah subhanahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika hinun wannan kuma lokaci ne da la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat bil qabl lokaci ne kuma da duk wanda bai imanin kafin wannan lokacin ba shi kuma Allah ba zai karbi imanin ba Allah ba zai karbi imanin ba to kaga ya ce ba'du ayatin shakin ayoyin ubangiji daga ran da rana ta hudo daga mafadarta ta fullo ta nan to Allah subhanahu wata'ala wato ba zai karbi imanin wanda wato bai imani ne ta ba akwai ruwayoyi da yawa wanda suka zo akan wannan wato ruwaya hakanan an karɓo daga eh, huzaifa Allah ya tsara masa yadda ya ce ƙala a رسول alaina صلى الله عليه وسلم min gurfatin wana ne na tazakaru sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya shigo wajen mu ko ya eh, ya zo wajen mu ya ya shigo muna cikin wani ɗaki na tazakaru sa'a muna magana akan alkiyama suna cikin hira akan alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi ya shigo wannan ɗakin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙara mutum da shi ya fi sanin mutum ta alƙiyama su ma a gurin da suka samu labarin da alƙur'ani suke tattaunawa a kan su sai manzan Allah sallallahu alaihi sai ya ɗora musu akai yace la taqumu sa'a hatta taraw ashar ayati alƙiyama ba za ta tashi ba har sai kun ga ayoyi guda goma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tulu ash min maghribiha hudowar rana ta mafaɗarta. wad sannan kuma sai kun ga wato wani hayaki akwai hayakin da zai fito wadda ba da kuma wata dabba da za ta fito ita ma wa kuruji ya juju wa majus da fitowar ya juju da majuj ya juju wa majus da fitowar su wa kuruji isa ibn maryam da fitowar isa dan maryam wa kuruji dajjal da fitowar dujan wa salatatu khusufin da kuma manya-manyan girgizar ƙasa da za a yi guda uku khisfun bil mashriq ɗaya girgizar ƙasa za a yi ta a gabashin duniya wa khisfun bil maghrib ɗaya kuma za a yi ta a yammacin duniya wa khisfun bi jaziratil arab da kuma girgizar ƙasar da za a yi ta a yankin larabawa wa narun sannan kuma sai kun ga wuta ta kharuju min qa'ari adan za ta fito daga qa'ari adan ta suku aw tahshurun nasa za ta koro mutane ko kuma za ta tattara mutane tabitu ma'ahum haifu batu za ta tattaro mutane ta biyo mutane gaba ɗaya ta sa su a gaba mutane suna gudu tana bin su in sun gaji za su yi barci sai su tsaya su yi barci ita ma ta tsaya a nan da sun tashi sai ta bi su tabitu za ta kwana ma'ahum tare da su haitu batuwa inda za su kwana Wataƙilu kuma za ta yi ƙailula in sun gaji barcin rana za su sai ta tsaya tare da su haitu ƙalu a inda za su ƙailularsu haka za a yi ta yi har sai ta kai mutane ta tattara su a inda ake kira mahasha to wayannan ayoyin duk za su zo amma ta farkon su kamar yadda ya zo a hadisi shine fudowar rana ta mafadanta haka nan akwai ruwaya da ta zo daga huzaifa ɗin da Allah ya kara masa yadda ya ce sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ya rasulullah ma ayatu ma ayatu tulu'ush shamsi menene alamar hudowar rana min magaribiha tunda ya gaya musu za ta hudo ta mafadarta to me za mu gani alama فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce ta tulu tilkan laila wannan daren ne zai tsaho in rana ta faɗi kawai ba za ta dawo ba sai a ta zama cikin dare hatta ta kunu kadar ne har sai ya zama dare yayi a ga dare ya gari ya tsuwayewa an yi awa goma sha biyar rana a cikin wannan daren sannan wani daren ya shiga an sake share shi rana ba ta fito ba kaga kusan kamar kenan za a yi wannan daren yana da awa goma sha biyu misali ranar kashe gari tana da awa goma sha biyu daren satirai yana da awa goma sha biyu ta kusan awa talatin da shida ba ta dawo ba a wata ruwayar kwana uku kwana uku sai an yi kusan awa 60 da wani abu rana mata dawo ba fayanta bi hallazina kanu yusalluna amma su wanda suke sallah mutanen Allah mutanen kirki za su gane cewa dare ya wuce rana ta yi fitowa ne da ba za su gani kanu yi sallu na fiha saboda za su ga lokacin sallah a yayin tsawo ta zo ka kwanta eh, an yi tabbaci an yi tabbaci a su ba ba teban su kayi garin nan ba haka fa abin da yake ba abin yayin tsawo za su gani fa ya alamuna kama kanu alamuna qablaha dan haka za su gane lokacin sallah kamar yadda suke yin sallar su kafin wannan fa ya'maluna za su yi aikin su na sallah afwan kama kanu ya'maluna qablaha za su yi aikin su kamar yadda suka saba yin aikin su na lokacin sallah za su yi azhar fi la'asar duk aikin da suka saba na ibada za su yi wan nujum la tara kada ghabat kuma taurari ma ba za a gansu ba sun buya faka annaha wan nujum la tara qad ghabat makanaha sun buye da gurin su summa yarquduna summa yaqumuna sanan sai mutane su kwanta su bacci su tashi da ai da rana ba a ganin taurari to tun da suka ga basu ga taurari ba da zuwa rana ta yi ta wannan za su gane sun mayar ƙuduna sannan su kwanta su bacci bayan taurari sun fito kwayo salluna su yi sallah ta asu ba sun mayar ƙuduna sannan in dare ya sake su kwanta sun mai ƙomuna sannan sashi fayyatla a shamsu a fayyatla alaiha nujumu fayyatla alaiha junubahun hatta ya ta tsawala alaihimun lail fa yafza'u an-nas wala yusbihuna fa bainama hum yantaziruna tulu'a ash-shamsi mutane za su firgita su to ya aka ci lokacin nan gashi rana ba fitowa to ana cikin wannan mutane suna jiran hudowar rana ga inda rana za ta hudo kawai sai ranar ta hudo ta inda ta ba a wata ruwayar a rana duk sanda ta tafi ta faɗi tana zuwa aikin Allah ne ta yi sujjada kullum ran da rana take faduwa muna ganin za ta tafi ta yi sujjada a wajen a gaban ubangiji a al'arshi to in ta yi sujjada sai Allah subhanahu ta'ala ya ba ta wani su ta ciki koma gari ya waye san sanda za ta tafi za ta tafi ta yi sujjada tana yin sujjadan nan Allah subhanahu ta'ala zai ta ta ciki koma san sanda za ta dawo gari ya waye kullum aka fito to in ta je ranar da za ta dakalin ba sai Allah ya jinkirtar da ita sannan in ya jinkirtar da ita wannan tsawon lokacin sai kuma yake to koma ta inda kika fito da haka mai yi tattayo gaba ta dawo sai kuma ta dawo da baya su shine in mutane sun gani duk wannan za su rikice za su za su rikice to mutanen duniya suna gani su musulmi dama an san da wannan ilimi yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a yi wannan da haka yin an gani za su tufa kowa ya tafi ta ba mai tuba ya tuba wanda ya san yana da kaza duk wani abu mutane mumire za su shirya da sun shirya suka shagalallu za su shagalar su da sun shirya ranar na fitowa sun mumine dama an gama da su sun yi aiki sun yi imani kuma sun yi aiki don haka babu zunubi yanzu babu lada an gama su sun kuɓuta kenan wanda kuma bai yi ba daga wani lokacin za a bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kafin rana ta hudu yake zama ya yi zikiri ya zikiri har sai rana ta hudu kullum da safi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan yakan yi istighfari da zikirai yayi subhanallahi 100 eh, subhanallahi wa bihamdihi 100 ya karanta da istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani min ko da ranar ta hudu ta inda ta fada shi nan kai tarifi ayyukanka da tuba tarifi ayyukanka da tuba idan haka yana da kyau wato mutum kullum ya zama cikin shiri saboda ga shi dai an faɗa ai wasu za su gafala ba za su gane lati wannan tsawon ba to baka sani ba kana cikin wannan gafala ko baka sani ba kullum kai ta istighfarin ka in kana yi kana kaza kullum ka ka bari rana ta fito ta faɗi. in dai kan rana ta fito kai kokari ka istighfari in ta faɗi kan ta take mutu akai kokari ka istighfari sai annabi sallallahu alaihi kullum yake da safe in rana ta fadi kuma ya sake duk da akwai umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ku tsarkake Allah lokacin da kuka yammata da kuma lokacin da wato kuka waye gari kullum mutum ya maida wannan ya zama al'adar ta ce ya maida wannan ya zama wato uh, ibadar ta ce da yake yi kullum kar ya bari wannan malamai suka ce wannan shine wato babu ayat rabbik din da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah maɗaukakin sarki yace yawma yati ya ayati rabbi, la yanfa'u nafsan imanu alam takun amalat min qabl ranar da wato rana ta hudo daga mafaɗarta su aka ga wannan ayoyin to duk ran da bai imani ba imaninsa ba zai karɓa a rana sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa au kasabat fi imaniha khaira ko kuma idan ranar ta hudo mutum bai tsurwurtar wa kansa bai wa kansa wani tanadi na alkhairi ba ko da yake na da imani to aikin alkhairin yanzu da zai ba zai masa amfani ba mana shi wannan yanzu wancan na farko asara biyu dama ba imani balantana kuma ma aikin alkhairi don haka imanin yau ba zai masa aiki ba balantana kuma ma aikin alkhairi ya zama ya sarrafa tun da dama Allah ya riga ya faɗa ma ko da ma kafin rana ta hudo Allah baya karɓar wanda ba shi aiki wanda ba shi imani wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhir min al qasir duk wanda ya zaɓi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karɓa aikin sa ba Allah ba zai karɓa aikin sa ba to shi ko na biyu yana da imanin amma ɗan holiya ne yana da ne bai tsaya ya yi abin da Allah zai gafarta masa ba bai kula da waccan ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wani tanzur ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah ku kiyayi ubangiji ku ji tsoron Allah kuma lalle rai ya dinga dubawa ya ga me yayi wa kansa wanda yake tsammanin gobe alkiyama zai mora me yayi wanda yake tsammanin gobal kiyama yanzu ka dinga tunani a ranka yanzu da yau Allah zai tafi alkiyama me nayi wanda nake tsammanin Allah zai tausaya mun saboda tunda ayatin mun karanta dan da Allah subhanahu wataala yace wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u wattaqu sayyidi la'allakum saboda me rahmar Allah ana samun ta ne da sira ya halitta ta wasu kullu shay'in amma kuma shay'in ne shine iya wanda ya nemi rahmar iya waɗanda suka nemi rahama don haka sai mutum ya nema rahamar Allah ake samunta so mutum ya rika duba ya ga me yi wanda yake tsammanin Allah zai tausaya masa yi masa rahama ya rika duba wannan wanda ku bai yi ba har ranar ta wuce to imanin sa ya masa aiki amma dai aikinsa na alkhairi kuma ba zai masa aiki ba ita kuma ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man batta lahu amalu falam yusri lahu nasibu wanda duk aikin sa ya mai da shi baya to babu wani abu da za a kalla dan sa ko wani waye babu da za ta iyo gaba ba za ta ai wannan dan gidansu Mr. Honorable ko wani ba Allah duk alayira ba ruwansa da wannan a duniya ne a duniya ne yanzu mun zo za mu shiga jirgi ko za mu shiga gidan gwamnati a ce a honorable sai ga an maza ka wuce aka ce malam ne sai da su bari a biya a gaya musu an fahimta to ba a lahira babu wannan babu wannan babu kawai kowa kensa cire shi za a takensa cire illa wani atan lahaji kalbin sani sai wanda ya da Allah yake su kawai shine ne a wajen ranar kuma sun to ai an aka ce ba za a irin wannan ba ai sai a ce ko abin yayi wayo ko a duniya kun cinye kuma a lahira ma a cinye an fahimta a duniya kun yi tarholiyar kun ga yi abin da kuka dama kun zalunci da kuka zalinta kun yi abin da kuka yi kuma sai a lahira ma ku ne a gaba ai sai ka ce kamar da zai yi a ce Allah ya abu ba hikima da sai a ce an yi ba hikima a dama hikimar lahira shi ne an baka abu guda biyu idan a duniya Allah ya baka dama ka yi amfani da damar ka to ka more ta a duniya kuma za ka more a baka a lahira in baka in ko ba a baka ba kai hakuri to shikenan zaka samu a lahira zaka zo a gaba an fahimta zaka zo a gaba dan haka anan wanda bai yi wa ranta wani abu da zai mora ba a ranar alkiyama ko kuma har ranar da rana ta dawo ta fadarta shikenan duk istighfarin da zai yanzu ba za a saurare su duk la ilaha illallah da subhanallah da zai duk waccan da ya kafin abin ya faru ta samu amma wannan ba zai same ta ba Allah subhanahu wata'ala yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul intaziru inna muntazirun in ba za ku bada imani da Allah ba in ba ku imani da wayannan abubuwan da ake faɗa ba to ku jira ku jira mu ma za mu jira tare da ku mu ma za mu jira tare da ku a gani suwaye za su samu dacewa kamar yadda Allah yake faɗa a wata aya yake cewa fa hal yanzuruna illa sa'a illa sa'ata an ta'tihum baghta me mutane suke jira ne in ba alkiyama ba su zo musu bagatatan tun da ita bagatatan za ta zo kamar yadda aka faɗa a wancan hadisin cewa masu imani ne kawai za su faɗa ka cewa ga ta taho amma an ba da imani wani ma yana gidan kaza din to yana gidan kaza wani yana gidan giya wani yana gidan wani yana gona wani yana kasuwa wani duk da haka za ta ta alkiyama kar ka ɗauka wai sai an yi wani wani wani wani duniya za ta yi hukin kowa ya zama ka ya tsaya tak sannan aka a'a bagta za ta la ta'tikum illa bagta kallon za ta zama kullum ka zama cikin shi kullum ka zama cikin shi kullum ka zama cikin shiri faqad jaa ashraqaha aisha da ɗanta sun in tun da ka duniya kaga ga nan ka san za ta kare ai ka san za ta kare to shikenan alama ta alkiyama ta zo ma kawai ka shirya alamominta duk za su iya zo a rana daya rana ta hudu ta mafaɗanta dudali ya zo a ranar kaza duk ɗaya a zama a ranar shikenan anna lahum idza ja'atuhum dhikra Allah subhanahu wa ta'ala ce suna tayaya tayaya za su idan abin da ake gaya musu ya zo musu baka kasar da haka mutane mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da ya dace mu tsaya mu rika yin wato shiri don cewa na ga mu rika yin shirin gamuwa da Allah wayanka da dabararka ba shi ne abin da zai kai maka ba amma shi Allah yana tausaya wanda ya nemi tausayin sa idan ka nemi tausayin Allah ka nemi taimakonsa shi kuma sai tausaya ma duk abin da za ka yi baka tantanci komai a gun Allah ba amma in ka yi ya ga ka masa biyayya to shi kuma sai ba ka rahamar ba za ka ce wai shi kenan tun da ban tantanci ni ba ba ni ban isa komai a wajen Allah ba kuma ba zan yi komai ba a ba haka ai ba da haka ne sai a kyale da kawai amma sai aka shigo da manzo aka ce kuma ka yi ka shirya baka san yadda za a yi ka dace ba Allah ya datar da mu Allah ya kyauta ƙarshen mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki dai da ni da ku in nayi kuri a ciki Allah ya gafarta mu Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah ya shirya mana zuri'o'in mu Allah ya kiyaye mu daga dukkanin abinki Allah ka raba mu da tashin hankali ubangiji Allah ka raba mu da tabewa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم